إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 ina na tsafo guba ya sha'abani 1438 kalenda nigeria na nigeria tsafo gobin yomi 2017 kalenda nigeria ne ga yau ya ci gaba da karatun daga littafin alfatawa al muhimmanci fi tafsirin umma الفتاوى المهمة في تفسير الأمة لجمع من العلماء نمر كما الإمام ابن المحدث الألباني الأعلام ابن الحسينين الطبيب آل الشيخ صالح فوزان أبو المحسن الحداد ربيع المدخلي صالح آل الشيخ fatawa gwamnati ka ta kwamfani da roshi shi ta fi na ru yanar shafi ara ta jini da kwajinari ko fatawa ya mawuci ku da ya ibn abdulaziz alishe ne salihu bin abdullah bin ali shefe na ngayi wazir minista ya minister of awqaf zarat al-awqaf wa shun islamiyya ya saudiya ngayi minista ne da minister wuce yana in wata salu a da shek mamman mutu kuro ko mun gane ku su'al ɗaya gazu da daga ajiyar su ma'a ba'abin na waya kuro inna ulama al-kibara kufarun bi annahum yusahiruna al-mushrikina wa yuwalunahum wa yu'allimuna hadha li sighari al-sin wa yurabbunahum alayhi la siyama بعد da الفتوى في تحريم التفجيرات في بلاد الكفار zanaga a jirisu ba babin nasu ne ke durfan fadin zanoci shi waya kuluna zanci na shi mafi fedo da yi na ajiya ga inal ulama alkibar kufar a gaman wucin goshi ta tiri a yau ibn baz ibn taimin fauzan abdulmutin rabi'ul barka da abdullahi gulaiman wajen gani karim al-khudayr da sauransu man wuce banje to banje ko neji a gaban da fata ya kafiri li annahu yuzahiruna al-mushrikina a gaban da man da ya to kafiri zo wani walu nan a mai ya nasara wani alimuna haza li tigali sin man na shi mai gaga na zukun ɗauke lagan na lawuto gita kan gi shegwe gita kan gi ala na ta ga cika wucin wani rabu na gumalai a mai fajin mai fata ce ga yi nan lafiya ma especially ba da sururin fatuwa bayan man na shi ya fatawa fi tarihin su fi giladin kufa bayan man na shiga ramu yau na ajibon bin da shi ya kafin yau ne shiga ne haka ina ne ko gajewa ya ce alwajibu ala kulli muslimin ala kulli mu'minin man ga ne wajibi ta ce zangoro na ci imani ba ci jalla wa ala yarju liqa'ahu mun ne zai fafu ga gube sai ci nan wa yakhsha liqa'ahu kuma yasu da ya gube sai ci nan an yi hazira is a can malhazar min an yi kula bila ilimi mutakin muni na yi da fahimcin cinan an yi hazira umarci karayi umarci kiyafu a can malhazar takatsantsan na jabiya kanin an yi kula bila ilimin ne da a ajiyar ma'ili ilimi yana wa an yi tsari alama laisa lahu biyu hujja na mai da alashe nufi yana oge hujja tubuwa na tmd masalin electrical especially matsalar ya aƙidar wa masalin imani da matsalar imani wata fiye da matsalar ya yi kafiri wa masalin halali wa haram da matsalar halali da al'amu wa iza na fi halali wa haram kana Allah jalla wa ala nga ya tiye ne ya dai ko ne ya rabu ko ce ce na tuna ga wala taqulu e ga tega lima taqifu ya wa ga haramun na na mai haramun ne ta tsaro abin mani kaliba ya kuwa je su ga mana ta ka koma inda lafi da ya tsaro na alin mani kaliba na yi fiye yanye zai shi su ga mana ta a kona a jiraba un kaliyu ke maje giga awu wa lakum azabun ali amma ji azaba na tanar kwale ga ya ganin manyan ga abunan wọ́n rẹ̀ ní yà lẹ́yìn kó ní yà ráàmù kó là ní káàkiri kó là ní wúṣìrìkì wọ́n ní yé wọ́n ní yà kó ní ní mùsùlùmí kó ní ní ba wọ́n jẹ́ bukata yìí daga tó yẹ tí o na kawo ba jẹ́ na òṣùṣù na káàkiri ó gàjọ gàgbọ́ àti ní bá wúyọ̀ نو هذا فيما يقول بعض من ليس له حجه بظن هذا حلال وليس عنده بينه وهذا كذا فيما يقول بعض الناس ينساشي عنه شيئا بعض وفيما يقول بعض من ليس له حجه ذلك وشي نبي دليل نورا ودي آية ودي عجيزة ودي أسرة ودي إجماوة ودي دليل نورا نفوز منا ودي عليك هذا حلال ويك هذا نلي ويك

wahiya shaddu talqulu fi hadha sabil inna mudami ne na je sana ni ga uci gada wannan wannan ngole waga ga wa ya ci a lu da ya ya azumi ya sakai ya ji be ya waje be ya wale waje bukata jiyo dalili ko a shinga ga waga ga wa ga gaba biyan zanne ka biri zanne ka biriya zane mushirki zane ji mushirkiya zane mumini zane ji muminiya zane dane zane dali janna wadda bukata giyo dalili daga basu ya ciwo gangani da fi ciwuni wuyo wali hada ya gwanna ma haram Allah jalla wa ala sai ci na wacce ma zabbena wula ji haramu binayi an ya kumbul baru ma lai salawu da ilimin ne ta lanyu tu kowa gan ne luje yi yiwa nan ya bula su jiwa da ta kafu ma lai salaka da ilimin inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu rasula wa ya kula ma lai salawu da ilimi ne za mu ga luje yi yiwa nan wai shiga ne ku ya zaɓe gari ani kuga za ka zan bayan kunan da cikakkila wacce gacin waje dalili daga alkurano ku shirfe bayan waje dalili daga suna kuje leki ne, e ga wuce ko zane gada nore alali ba kai da na suna lana sha'adu iya hajjin bijan nakin wadana ya jiriya zagaza zanna da aljanna ko za na dana sai bai dalili ga ba sai shiga mai mutu sai zana ne sa a sallan ga jiriya na zanoci magana ne ganin Allah kiyaye kama kala jalla wa ala kim da ce ce na tu daga kol gaga inna ma harrama rabbiyal ce sai ciyemi wa alfasha na jaramu ma zahara ha wa ma fana to na tula na to na sona ila kauli hadu ba da kuma lasu daga wa an ta kulu ala allahi ma la ta'lamu ya mai gaga da ne na waje dimuwa ne wa qala sai tin lasu daga wala taqafu ma laysa laka bi ilmun ene waje ilmuwa ne ga lan tumu ene waje ilimin ne Gai gauma ina wanda ya limuwa nan ga ya shami fiuma inda sam'a lalle wuwo wal basara da bayele wal fu'ada da yebe kullu ulaika fatan na shika da alu masula a ta tubu wasi da yi inda da ajito ga man afta da fujiya gairu sabkin zanto wanda ga ya fatawa wa mace dalilin doro da tabbaci ya ganna yanan fa'in na ma isu alaman abdawu laifiyar da lauɗin ce da ya yi fatawa nan gamala fatawa ya yadda wuce kuro ilamun wakina rabila da ne da ya yi mu ga zane ya fatawa nan wani jikin jike ba da yanzu signing on behalf of church nan na ɗaya da wajen wajen ẹni wọ́n jẹ́ ìlìmúwà náà ọgọ́ ti kí àrán ọgọ́ jẹ́ ìlìmúwà wọ́n jẹ́ èdè yá wọ́n jẹ́ tó lùrọ àgbàgbà ìlú ọgọ́ mọ́ ìwọ̀gbẹ́ ìlúọ̀rọ̀ ọmọ ti dùn nílẹ̀ nílì ìlàkẹ́lílá àmẹ́ ìlàgájọ́ ṣìṣì wọ́n jẹ́ aláwọ̀ alẹ́mù traditional rúwà òmọ́jẹ́ àlìílìmù ìndẹ̀láyì traditional rúwà òmọ́jẹ́ láàdìrí traditional rúwà wà lẹ́zà nígbà ágìn ìjàsókè gbíláyì

matsayin mango da matsayin fatawaye wa ki lalace ke mina wa ga nangi na nan ya ke kazo wuce kiman doro biya hata ta ma kulli mutilifi to da yake wa daga wa ga mutilifi ga wato ne mu mai wani mushi gashi rawa da mu ga wani wato matsayin man ya zuga gungwa dina wuce ya ce ya ya bugu da wanda no ga wanda ọ̀gọ́gínàzọ́mù máa wọ̀ká ìlúmà aṣẹ́sọ ayíwa lè ṣe yẹ ọ̀gọ́mí ni ẹni wọ́n tí ó sí faru adáàrú mọ́nà nínà ìní gíràtì nínà ẹ̀kí fẹ́yọ náà a nílẹ̀ haiti jẹ́ gafi alúwa bá jẹ zamani mọ̀lúwa bá ẹn zamani annabci na tafiru muslim adadi sabata islamu wọ́n lámùsùn yọ́ yí káàkiri musulmi na musulunci wa ji tabbatarwa wani wa adamul lifti biyani mirgu wa madawa bayani ya e ga gani duniya wa za ka da lauka wa da mai tsohari ga wa haza ya tunana ka da lauka wa jirufi ya caba mana wuce cikin tsakiya fi zamanin sahabaci tun zamanin sahabaci fi zamanin nabi zamanin nabi فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعالج هذه البوادر اما عمل يا الله ويجمع يعني شكرا لجنا وكيف ينظر الى هذا الامر كما اذا من مريد ومن ما يدخل في ذلك من قدين هنا كذا كنونا ما يستفاد من قصة حافظ هنا يدعج أنفاني لكي حافظ ابن عدي بالتعوان هذا أمر fi hafi rg mmanwụ anụrụ kana pi nyị a de a-eye haa be a maka ha kaka tiụu ui edị atbewakaiiwata tiye muslicigbua

ga ya fi je soki lugba mi da kun ashi kin nan bi ma na wa lugba mu la hafibu fa qala an-nabi alayhi sallam ja ga hafibu ga ya ko alayhi ya umar arsilu umar kuya umar ta fata ila hafibu qala alayhi ci je ba hafibu ga ci ga ya hafibu ma habalaka ala hada kila wa na ya rasulullah hafizu ga ya fice ceci wallahi ma fa'altu da rabatan fil kufri da islam wallahi wuciyan da ce wannan mu ne je ku ne da kawo da kuma kiya ya kafin da musulunci wani. wadakin amma ma a ahadin min afadika illa walau illa walau yadu yadfau ya ana yumani na da bilin su a yiwuwa illa fata ajiyar idan maka na jifin jiyar dukiya da jama'a da dangi ana gajin yi wani wani kwaliyar rufi maka wuhasi ba mawuje da hannu wajen maka wa faratu an yi kuna ka zalika liyadu don gawa ka na kaya ne nga a cikin ya wuce jama'a wuce a gasar wunan gawa ne alibi nwa ha hasi mutu alayhi mai hasibu gan kafiriya ngo shi gani ako ego ne wuji yan wuji na ala fasara ko ji wani alayhi wuji kiyo wuji ga sai no bayani jina dan wuji ga shi shi nge su fata ikati ko polisi fata ikati ko lauya fata ikati ko likali fata ikati kaga wani shi shi a cikin lawan dan mai jiwo da sakwai assignment layon na wajen shuba a hannu ko wacce ala ne ba ta kudu musulunci ṣe yẹ kwekwen ji na ẹgbẹ́ da wuce na nika ga na biyu da hannu wuce ga nika ya wuri wuce ga ni ìwọ̀tíréwà sùlọ̀ ti wúwà tó musulunci lànà òtí mẹ́rẹ́wà ṣúnà ogúnwà tó

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام جاء أسامة فقول لك أسامة الذي أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله وأسامة وذا وجه بين ولا إله إلا الله كذا قال أسامة يا رسول الله إنما قالها تعوذا ya wasu shi yanzu ce in gaga wuce ga ya bulu waya su ya ci dashi ngogogon lọ́wọ́ dé lè yọ corroborative evidence lọ́kọ́ káṣì ilì ní ẹ̀wọ̀ tó lè fi jí ọmọ ajé lè gẹ́gẹ́ra ìlú náà káṣì ee gádàjẹ́ bá ní àṣìgán ẹkùn mẹ́lẹ́ta káà ní mùsùlùmí jọ ní káàkiri káàkiri jimale ga egwe laba ko káàkiri na mele eze fikiyo eze nyudo ke lugbo la oje lugbo la de fiki wani kaza de ga la ila wa ga kai ku ji ni ja ebo ebo je bi la ji ji o ji ka ro un ji karai un de ja le bi ko ti wọ́n jẹ́ ẹjọ́ tó gùn ọnụ lọ́ọ̀nà nga gúúsù jìgá òjò láyé ojú àyíkó jẹ́ ẹnokùn ní tún láwùzọ́ àìrí olè lọ́wà dídí ọ lọ́wà lójú bẹ́ẹ̀ ẹnu tó ọ jí ó dẹ ọ la gaje kwa iyali kiwa ya jiro ngawa hada ti nakir ala adam qabul usama radiyallahu anhu islam rajul bi qawli la ilaha illa allah ngatu ekanna fi an-nadir ewunu yona dade ji usama ala adam qabul usama la usama ko islam rajul muslim ci

Eh? wato a shara bai yi wajen wuya jijiyar wuya kusa a ƙida a wari ji zalla nga nga a nga ga gaskirar kudu ala bai yi wajen rida nga a je firka da wani kudu ala shi wa illa a ya don wurin shi musulmi yattabi'una al wa yal'amuna al-khayr sunna da lafi to gaskiya mai dai ya gobe ko ya yi tashi wa tare da mu'taridun ala nabi sallallahu alaihi wasallam je din ga challenge kan kuna sallallahu alaihi wasallam ga dukiya nan fa qala ga ya rasulullah ga annabi jadalci ma qasama mai mala da ghazwati hunayn ko na annabi sa sanin ga dukiya zumaya ya kura hunayn ne na zalika gannana ga duk wajira tanini ko le da ko da ko da ko mu fariya wari shi ga dano fa qala ci ga wai haka man ya duk zalama adil alika

ẹ̀dà tẹ́lú ilé ìwọ̀n àti ìgbà sálù yẹ kọ̀ kí a ti sálù àlà òṣì wọ́n fi ya mọ̀wó máa fi ya yìí wọ́n àti ìgbà azùnú yẹ kọ̀ kí a fi azùn yẹ là òṣì yẹ múrùkú nà nílẹ̀ dínú kàmá yẹ múrùkú sáhùn nínà rẹ̀míyà àti ìlàkíyà àdínú tẹ́lú ilé ìgbà àwọn ìlàkíyà táǹkì الشيخ صالح رواه البخاري قدنا الشيخ صالح الشيخ جوا هم الخوارج زعلنا تجاي àwáríjò wà lẹ́gẹ̀ bá ní tẹ́mìnà àwáríjì ṣe gbà lẹ́jì bà ẹni wọ́n ti kí ọ̀ ẹ́ wọ́n fi lágbà náà wà lẹ́gẹ̀ gẹ̀nà gínà agbẹ́gẹ̀dẹ́ tí ẹ zàríwọ̀tí lẹ́jà mọ́wọ̀n òtíkò òtíkò ìdígínà àyíká radiyallahu anhu ka kuro to ga yadda ya man shi sifu yo lazimun ya yin bidiya shi bayan yadda ya manyan sunna ji sifu yo lazimun ya biyo ya yin bidiya shi bayan ga malata ga alamatu ali bidai alwaki atu fi ali asar alamai dan bí a ta ji manya hadisi da manyan sunna shi mutunci abdullahi ibn abbas kullum bayan a wari ko ci na zara gangani biyayi ebon wula a shi ya ko wani a ji ga wani yin wani wani fangba zane je da su na kásìmùn ní ẹni wọn gbọ́gbọ́ yẹ́pà àwọn ìlàdẹ̀ mọ́ ìyẹ̀wò ṣẹ́gàn náà rẹ̀ àwọn aríjìjì àti ẹgbàtọ̀ sẹ́yìnà yìí ẹgbọ́nà sẹ́yìnà yìí tí é jí ń túbà kún sọ àwọn aríjìjì ànìyàn àdá ìgbọ́rọ̀ sẹ́yìnà kaga olùtàkì mú ẹ̀zàbá jíṣi wà yígọ́ òzùn láàdẹ́kọ̀ kó mọ̀ ìyàwó abẹ́ tuntun rú wàtò òsùn mọ́ndọ̀ tí ilẹ̀ fìtí lẹ́lẹ̀ tí ilẹ̀ kí sẹ́ ìdínà ní kí ázà ṣe wá gọ́tò láún ṣe àdíjí ọ àbá òkúnṣe àmàjá súnjú súnú sàká ní àlítàjọ rẹ̀ zàlẹ́lẹ̀ tí òjìlà wá sẹ́ ìdínà àlígbẹ̀ òǹgọ́ òzùn

lo alkaliru fi tarihi ibn al-asiri kàtún lè fún èjì jíẹ tí àwọn àríjòrè ìgbàgbà ó ṣìṣì ìbùnàkúnmọ̀ ìbùnà àtàzí ṣáá tí ṣe àwọn àríjòrè ṣìṣì ńlá yẹ gan zanege jùzálì ti lẹ́gẹ́ a yẹ tó lè dájí gan wùnyìn yi jẹ́ adé ti sọ̀kílẹ̀ na gẹ́ èèyàn àgùn yóò àgbẹ̀ngẹ́gbẹ̀ jísù kàyọ̀ ìbùnà àtàzí ẹgbẹ́ tùlá ní ẹ̀ṣùn àgbẹ̀wọ̀n mọ̀rún láàrín àbí ló ti kí àrùn ó kú pé lẹ́ẹ̀dì wíríjì kàánú na ọ̀gálà tó jáde kí ọ ṣáàjì láàrín yìí mọ̀rún láàrín àbí lòtò yẹ̀yẹ́ ìjáde kékeré ọ̀nà ìdájẹ́ Mu ga da alimtu lakum min ilahin gairi mu ga mu ga anan Musa ya da zo la inni takhasa ilahin gairi nan na laka min al na zai yi maci ma da anan Musa nan mu ga ga ku mu ga fasa shira da najiyan nan ba ta nan ya kula nan yawa ya ba ga da ko mu shi gangan da zai shi zo a cikin majun ji mulki shi zo a mai musulmi a mai ji sallah a mai ji azumi ba na a mai ji ibada nan wa ga duk gudu da wato riwa da confusion don kuti da hannu ci wani ta hankali imam Ahmadu kuna hanbali to wolo makanta wa wani jiga imam hanbali nan kashi wawa imam Ahmadu kuna hanbali da mini man koyar sun da bai imam hajji sun nan ciwon jama'a a wari jijayen da ke bagada a jiwa a gana ya da gumuli jijici amma ngo joga wari dika ya je na ajina aga ta ta mangoci da zo awara ya je ba da support ko a ci da bai ma mahmud na ambali a gore da yake kinan na ji kaza wanda ya sunna ga alqur'ani ma'lum kwa wanda ya sunna shi wa kaza kaza ja wanda ya sunna ji kaza kaza kaza kaza gaskiya yi gudi kiyo ya da gun lalaci daga eh eh wa shara ma muhammadu imam ahmad gan àjìmá ẹjà ẹjà ẹtọ́ ẹjà ẹtọ́ ẹjà látẹ́fìkú jìmá akùn ẹka ṣẹ̀jẹ̀ yamọ́ ma jìmá àìmùsùlùmí nà máa ya ẹ máa ṣẹ̀já mùsùlùmí ṣíyá pàmpá gẹ́gẹ́ níbi èyí mọ́ kakuna dé gẹ́gẹ́ níbi imam ahmad jìnà ẹjì ìdájí imam ahmad náà ne ga hanbal náà hanbali ibn Ishaq wushi ba ga ka kuna da wuce gibe ne ma Muhammad ci hanbali ga be ga lafi ko hannu da dubi don da wuce cin da ki an dace suna sai ba ga dadu ga ya gori gidici ba ta sai na hawu na da ma hawa na sai na huwa kadan aje amfani na labena a wasu ke ba imam Muhammad wani su a ga imam Muhammad yi wawa ya lafi wawa

ya gane ki ga ya damu mun kaza kaza kaza kaza a dai da kina sukun a ga loki wa da ilaj yi ga laifin tuwa wa da wururun nan kai ya sun rubo ya ba la da mun yore wa ga lo litafi ne ga alkitabul kamila ni khawarij asrina ne fa ma kadir ya mun litafi ko kuna kifan lálòjì bàbá jìnà ǹgẹ́ yíwùrù ǹgẹ́ mẹ́jà àwọn ipá sẹ́sẹ̀ṣẹ́ àwọn àbílù nígbà tó gbò tẹ̀lú ìyájú ìta káàkiri ǹgá àtà tòun tó wùlẹ̀ ìbàbú ní tẹ́lẹ̀ wọ́n wà tòun kúrú tó agbẹ̀rẹ̀ gọ̀ọ̀gá àwọn àríjìyẹ gba mọ́ ìṣẹ́ ǹgájọ gímọ̀ àjọ màmá kí àṣẹ́ òun kùbírì níwájú yìí awari jijo bikin yayin mambo a ca jiya a tsoci da ke fati wa ga fati ga idan na lino jibalu bayaki la ilaha illallah mun ku bil mai wa ga da meji ala je ba na ga kene jiji ba da ga masiba ti yo ga ta jama'a kan mun ku wa da bana ji no ti da ga ga ja ti da ga ga ja a fe ga ga ga ga ga ga ga ga magari aji muku bèèrè gan-an ibi lásánlẹ̀ ìjà àríyá àgbọ̀nsánlẹ̀ ẹgbọ́n ọdí mùsùlùmí àwọn ǹdọ́tí èéṣì zomi àgbáyé àgẹ́rẹ́ randóòrùdù jí òwòrídà jí ó ṣùgbà ní orí àrídà sẹ́yìn lóòlé àmá àjí ẹ̀ẹ̀lú gáàlì bí àwọn àríjẹ́ ó yẹ́mọ̀ tí ó ti fún káàlù ó ti rán àjíjẹ́ mú pèsè gbóúnjẹ àríkúlọ́sù àṣùbá àmẹ́rẹ̀ gẹ̀ẹ́dẹ́ yí ààrẹ ṣubú gẹ́lẹ́ àjà àṣùbá ní ẹ̀ ẹ̀ mọ̀wọ́n náà sí ìsinmi àgbáyà mo tọ́kẹ́ ìdíkẹ́ ìsìrí nínú yẹnu gbóni gẹ́lẹ́ àwọn àríṣìí nínú abu muhammad al-makadi fi nínú àwọn àríṣìí yọ kájà àbúkàtà àdánọ́gbó nkálítà àti ìlọ́chí ẹ̀yìn gan alkawa ṣùkùn jẹ̀rí abu muhammad rọ́yìn الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية wọ́n bá ní musulmi jẹ́ ilé gẹ́bà náà tó èjì musulmi ti gẹ́nà wíbáwò wọ́n sòròdíyà náà mú ká tẹ̀lítà ìkẹ́gẹ́ sòròdíyà tó mọ́ ní pípa tánà àdìrídá aga ayyubu sanyi da wuri ba su shafa ulama wani haidi wani da wà lọ́pọ̀ àwọn ya a lóòrẹ́ ti jíọ̀ gẹ́gàn tí wọ́n olúgbà ibi a àwọn àríjìnà kò bá jí tó bá wọ́n náà ẹgbọ́n ní gbọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀dọ̀ mẹ́sáàlì yẹ́sọ̀ tó gùn mẹ́sáàlì adéjìbàrú fún ló ti lẹ́gbọ́ ẹ̀kọ́ tẹ́tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé pé wà níwá bẹ́nu nípi ọ̀hún sọ́yà nípi ọ̀hún sọ́yà láwọn ti àpẹẹkẹ̀ mí ìbá òjìlẹ́ta ni ǹjẹ́ ẹgbẹ́ láwọn òbẹ́nu òjẹ́ bẹ́nu kila gan ofe zage efu efu zandoro adaji ka akume ba ni ne mo adiri da nje ndume ni ma ti o so gan eh mi ke o so ya yi ama de gele wari ala ti je lowo ji leje alo to ku sa du ewo be o pe ajé èdèdé jìdánwó wọ́n tún ní ẹmọ tí wọ́n gbẹ́ agún ìlógúsùn èmi ṣe ẹ̀kọ́ ẹmọ tí wọ́n yóò gbẹ́ ẹ̀rọ wọ́n ti láyé àkó ìdílẹ́mọ̀ wọ́n àti ènìyàn káàkiri à lẹ́gẹ́ mi lẹ́kú bí ó nílé tó ti ṣìbọn ló ti jí kààbí yíyọ mọ́ sí lè rú mọ́ sí lè gbẹ́lẹ̀ bàrá ẹgbẹ́ ẹ̀rọ ìjí kààbí jípo làájípo ti ilé ìjí kààbí lè rà fẹ́ kọ́ọ̀lù ìlàjẹ́ kọ́ọ̀lù fẹ́ tàbí ní sáà wasu ko mun ba ko wajen gani wajen bidiyo ka wajen gina mu gani wajen bidiyo ga gwaji na ji mina mu gani fuka zan wata ni watan ko wuce ne mu gani a gani ne na laji ko wuce mu sai ko mu gani a da ji mina mu gani zama wata bai ne dai tuni na mu ce da tuni mu ce da mu sai ci goyi mu ce ya ni labari ga ajiyar wọn mọ́ wọn dán wọn yí mọ̀ tí wọ́n sọ sẹ́ẹ̀lì na káàkiri nàíjọ́ náà mọ̀tẹ́dùn nàíjọ́ náà nga káàkiri wọ́n náà tẹ́ zaza jẹ tó bí ọkọ̀dé alúwà ní dàkọ́jí mọ́kàtí àlẹ́lẹ́ yíò mọ́ na tí wọ́n na ji wuce tuba ga wuce cikili a yi nan kai hata da sun sami dabo na goma kanta ne wuce ka fi gani da yi nan gugan kasu sami yawon su ya gwada bi kasiri su san bai kasiri ya babu ya je hukunci na mina ya ni gai kasiri ne ga kwasu mami ya yi gani jiru eh ino ile ko yiri na dele a kasu a kasu ta ngoli aga ga jiya da tu a ki da mun ji ko da kin makanta ni ngoli ngo lo reflect din abin da zamani da mulani a wari ji jago shi a mitin ga gari min da coordinate ya fuzo jo ga ba da mitin ji jo wanda ne so dike mitin nan Sheikh Ibrahim malaya mala Abdul Kadiri bani na zanne ji bedo zandoro da dika tun yayin ya kwale da hajji ba ta zuwa sun ce lalace ba na jabu abokin ba wani no ne ko zane a sai limitin wuce biya yi na gafe biya ni labarin zuma gwe so ada da ogere ne je jan waga waye ji wani ta ya ji muhammad siraj na gaya gaza ya ji madina shi ba da ba wannan man mai so gaba ta wuya fayin na ya na eladewo nfeze ji katun igbo litasi na ji ka gosumane a ki dr abdul gali alimokilisi òtí yá báyé mọ́kántọ́ ẹyà dé a kó o ti gá ní ọkó bá ń jẹun ọ̀tọ́lá òtí lébé mọ́kántọ́ bí aná rán àṣọ òtẹ́lẹ̀ ló bèbé mọ́kántọ́ bí aná ǹgẹ́ cikin zini ne wajen malam bello bello na su damu bari eh ebi okuta lokaci da wajen bello fiye wuka to gumar ka zo ke fetu. kanuwa cin maka ta jimi wo calo marka kanuwa cin maka ta jimi wo calo marka zo

umaru an tabi majike mai nauya nu ta ji zaka yi ne ji firamaro ne ji yan nore yau ne wa gaskin kweshen ne a ga yi alimu na haku kare yalu wujen ji zaka yi ta ji na fekin yan nanan forubiyar ya laif da yan naluwa na fekin no ji gane ni mi ta jara iyaye lawu efo ni wura ni wura iya zo geji na zugu mi je te su o lajo gba be o ta gba di ni go to mo to je ya ni labari e le ni wa wa ja ma le le lo ku sawa báwo yà á wuce yin da share tsaban tot wajen na shi wuro shiga ya ko sọrọ àlé gan lálẹ́ lọ sọ ìkàn bá ní ẹbí dájọ́ ọdún láwọn okú kàtún iye gbàdé náà kàtún ká tí ẹ̀rọ ìfìlọ́gẹ́tì lọ́wọ́ àtẹ́rọ̀dà mọ̀ọ́tẹ́rẹ̀ lórí wà fi áàdì usman záàmù ní sẹ́yìn usman yìí zọ́hara ha wùlá ilẹ̀ kawárí hawari zuciya tiya wa kana asasu inhirafuhum wa nazaruhum fi anna alwali aw amira almu'minin usman radiyallahu anhu lam yakun bima awjaba Allah alayhi wa kana asasu inhirafuhum ene yeri ya sababi hawari ji ta tsayana huwa ngai nazaruhum fi chin fi annal wali ne da ya ga yabushi au amirin muminin ko yabushe mumini shi lima na governor the president da ya su shi ko ɗaukedo shi sai na usman rabi allahu anu ɗaga sai na usman wuce lamiya kun bi ma a gaba allahu alaihi yana tso ci laji wajibi ta ci gwane ne guja faminuhun man kafara ada na shi ta shaban mujiki nan na juyi kafiri nan wa minhum man aujaba qatlahu amma da ya ta shaban na shiga dole ala sai na Usman ya wuna bi sababi tasarrufatihi fi ma yazulu ebo ro le ko ebo e, e tuni sai na Usman lo re bayana sai da ga nan lo le awari ji ka shi fe ne ti le ti ana wa ku ile meji kafiri ti ana wi kafiri a ga zane ji saluti nan Allah ka bar buji don ne yawa ga ya gogo wani rida ko a ga zai jira Allah ko kuma ran da ko su gogo nan a ga ta wati buji don ne gogo wani kiyo wani rida ko a ga zai wai ka jinin wani kiyo wani rida ko a ga uniform men wani rida dole babu yan naji da mina babu yóò lé sunkún tọ́ọ̀tì nàmọ́ gáàkan àníwọ̀ ní kí wọn àti láyé làwọn ti jí gẹ́sì náà wà ní lọ́wọ́ àwọn lọ. yóò lé tìgbẹ́ bọ́ǹbì bẹ́ẹ̀ tìgbẹ́ là wí bẹ́ẹ̀ sùn náà jí ní ẹnu gbọ̀nyà sọ̀ bẹ́ẹ̀ sùn lẹ́yìn ẹ̀dà yìí káàkiri gbọ̀nyà sọ̀ gbọ̀nyà gbọ̀nyà ìjẹ̀rẹ̀ wọn. tábọ̀ mọ́lá andrew ti sọ christ nílá zuwa na gwada masifa na su gina wa riji nan m ma tsala minu bukarnin kutuya yau ne ndị oga tsami a cikin ya wuru a ti ayi tsami e na tọ́ọ̀tù oṣù lẹ́jẹ́ aláwùta jù lọ́wọ́ gbáyé àwọn arìjì gáìdà ṣìtún yìí àjádà ṣìtún dín ní uze ní ṣìlì make sure ga insha Allah ta'ala mun ji kacha lokaci na ka ta a wa rubi wuce ake a mu sake wuce e go kibo da ni wuce na beach na ga thought ne define ja fake you can allow that lokaci ji kawai ka ta wuce ga وكفروا طائفة أيضا في ذلك الزمان أوالي زامن وشي ما أصل عن وشي كافر حتى قام علي رضي الله عنه وحصل منه ما حصل بالنسبة لكم ثم كفروا هذا كفر كافر نقول أواريجي حتى قام علي هذا كفر نقول علي مكين وحصل منه ما حصل بالنسبة لكم إنما سيدنا علي جنوبا أواريجي لهم sun makamfaru faruwa ta na aliyu kashi a flatin habbar ege su abi a níbi a wá rí ti na sukun àti yóògàn tí wọ́n àgẹ́ tí ń kálífẹ́tì sẹ́yìn na òmòrùkú tí wọ́n àgẹ́ tí ń lífẹ́tì na osmanu tí wọ́n àgẹ́ tí alífẹ́tì sẹ́yìn na alibu nga sẹ́yìn na osman la kiriki alífẹ́tì máa jẹ sẹ́yìn na alimu la kiriki wo àgẹ́ tí wọ́n àgẹ́ tí ẹ̀ tún náà ẹ̀ lọ́dà á nínú wo tí wọ́n dẹ̀ bá da ba buwa daga ba da biyu nan mai da ana fitin ne da mu lawo ruwa a cewa Abdullahi ibn Khabbab a cewa Abdullahi ibn Khabbab in yi ko wuce da yuri biyan wai a ce ruba kula a ce ruwa to yana jin lawo ke gina kuma kuma sai na liye gina ga ziwu zawu ziwu ya Allah wa ji sai na yi ti yi sai na yi ti gun lórí wàtò dìtẹ́mà wa rí ti lẹ́gẹ́ ti lókún káàkiri mẹ́bẹ̀ wọ̀gán ayaya àdọ́tọ̀ gbọ́dọ̀ wẹ̀ yìí na abímílẹ̀ rúṣìlì na tọ̀dá kàfà àjírù ga aji kalamanla ẹ̀rọ káàkì be ẹ̀rọ da tó kún àrá máa dẹ̀lá àníbìgá ájú bolóbolo gẹ́gẹ́ níbi ẹgbó láti agbàkùnrà náà ẹ̀ àti ìdàkáàkiri tí ìyẹ̀wò dínlọ́tì ni tọ̀bádẹ́síkẹ́ lápẹ́ ni ti àyíké gbàkùnrà ya. amma musulmi zuburin layar laulawu no da ya gana a niji gana sa ya turo na alar islam wai da muna hausa ne sakaro da su kwai a wari ne fi yi ba gwannonin zai jade ga na alusunari ha aje gabe mishanya aje gabe yahudiya aje gabe sufiya aje gabe shi'aya hmm. zai gaskiyar sunonin ga rigiyar ga da gajiya cewa ga alara ya ajiyo alakiyar ugwayin mazu an da afghanistan kuli jamil rahman man wuce ku yau rubiya masalaci ba nun shi wa wusayi bukari ibn kasir da ilimi ji kaka yana a wari ji ga yagon wuce ne a jiya da ya luce da wuka ato abin diga ke su biya bon guji to wato ji makaranta aji atar su a wari ji ji yanzu wani da annaja aljalfa wajeriyo ta ji makaranta na yanzu wuka ato kuranu a gafiyar makaranta a cikin zumanci makaranta wajen ladar ƙuranu sauran lawa a mangore waje bayani ya sunna na tuku da ke zai gaji ƙuranu da wuri a mai lowa ji bayan marwaci mawuci na jimar lowa za wari da shi a sha a kida a wari da ke kofi jim na jikiyo da ina da kufari wanda ya jiru fi kun gilba sana a cayin suna yi abbas saibul the same thing ka mai rikuri azuman ya mandoci rufe yadi labari ogan gbogbo gbara mandoci wabin jiga la dabamu da ba na biyar da jide ƙur'ani ba na ji muraji a shi nan a da zaɓe su ne wawarwa shi na shi da ba shi da za su shi gawo labari gan eji na gawo ya wa nan eji o titi wa wuya nan zanne gawo ẹwọ wọ́n ti yàgò ẹgbùn wọ̀nà ti ló ṣíùtù àmáńgọ́ ilé wọ̀n lẹ́yọ̀ jáde wípé ẹni oṣù ṣíùtù ó lè dúró lé gan tẹ́ à ní làdèdè wọlé lọ́wọ́ ya ń lo ṣíùtù yà ní làbáàrí from

nga nga lanu jide ku ya bi cewa ke ni ki ya ci ga azu ne da ga ku ba shi malami na ya karanta da nayi ya karanta da nayi islamiya a ba ya zama da ku ya ya zama lawyer ku ba shi bashi abe dike abe ya wu ga lawo ki zuwa jide wala mala ta yi rubuta da kwaki ruwi ngo le ko nyen ne ji no wajiba ngai ye bitu ya wando yi ku so hawo an egade gege ne yege ne wuce amfani amma ege jeje ne ya te ege ije ji ruru ya ne agun ti a ba ni to ba ji tuba sare ba ngo le ba so te gabar ya ga wuce bismillah na ga وصار إليهم ابن عباس ابن عباس كده باه واردش وكانوا نحو من nahwalin mi'a wa ishirin alfa a mai wajen dubu dari da ashirin wa wa'azahu ibn abbas majawazi wa ajahu umajini bayin wa kana safu kalamin fi mas'alatayn gare ne ga mai lafi lafi da cikin fata ne masala guba al'ula ya mafari masalatul hukmu bima anzalallah masala ya hukunci da littafin wace ci wata kimul rijali fi kitabillahi azza wa jalla ko

wal’ikamatul hujja na yi ko ibna ba su maji ikamatul hujja majin bayani ya dina liri shi nan wa minigun mallan yarja wata mara za a tafi kuma ina yi majabar yi ji tuba a yau ci kontinuwanci gana yau man ga wata tafiru mana tafiri ci ne ma nuna a lokun bilkuru jimilar ji wa laukun co ba ga yadda su musulunci

a gidawa ji shari'a wurin ga sama shi a gidawa ji lalata babu ya je gannan inni wa za ta haru tsawon inni samai tuwa maryama yóò jìjì tí wọ́n wọ́gá ńlá àjọ yọ̀gán sọ̀kwámìlá àtẹ́sí sọ̀kwámìlá àtẹ́sí sọ̀kwámìlá àjẹ́ ìlú òjìjì lábẹ́ òkè pẹ̀lú inú

ila mafita ce wa jari digiri zo kokoliya sada kiyo sada sai zame ga to yu ba ke kula to sai sujuda ya ma la to ji ka tire kula marin no daga e tilani iri ji no ya e da ga shishi ga dan do ne ga go ta ka din na kai ridda zalla ka ji jahu yo so a ce bai do the same people tapu ne bí àtẹ́ẹ̀bẹ̀ jí káàdì 20 lẹ́bùkà 20 brema lórí tó ẹ́ ń kèrò tó pìtàjọ́ gílá ní àtọ́dà káàdì yìí jí fẹ́rẹ̀ 2015 jẹ́ túnú ẹ̀ẹ́kẹ́ òtó inec tàbí ọmọ jùgbìlẹ̀ sọ̀rọ̀ àìrí tó gbọ́ àìsí àmì látọ̀ ọ̀nà wà kíjọ fọ̀tẹ́ ìlàndó òrùgbẹ́ ilẹ̀ káàdì ájì ẹ́ ya sashi ne fifiti makwalla a wannan nan ya ji fata shi nan ne fififin da san ci nan ya ji shi nan ne fi ko ko ce ya ko ban ji nan ya ji fata za ka za a ce ga nan nan ne ga ta ji gwanin gadiri da wa ya kaji wuce ganye mugu ganye ta gudu wuce ya washi ne ogwa a cibe wato wa wani a ciwo wato wace ga yi kome shewa ya to sun da wato je na amma wani kaji tọ̀tọ̀n príjì tẹ̀ ńlá ìdájú ẹ̀ṣẹ̀ ìgbẹ́ta ó ṣe wá ìṣẹ̀ tí ẹ̀ṣẹ̀ wà bẹ̀rẹ̀ méjì ńlá káàna jẹ́ 2015 fọ́tẹ̀rẹ̀ 2015 ájì ẹ̀lẹ́ṣẹ̀ oṣù tó àánẹ̀ tí ìbò ẹgbẹ́ sàkóní àti yánẹwà àtòmújì tó bó ti ń kọ́ ìwé jíjà ọgá yìí àbúrà òhúnwà ẹgbẹ́jìnjọ ẹgbẹ́ lè rẹ̀ pẹ̀sájọ́ bíbọn yọmọ̀gẹ́ yẹ sọ jẹ́mọ̀ gúgún yẹ́ ṣàìsá ìká dírìtò yẹ sọ jẹ́ ayé wọ̀lùkúrù ìdẹ́kùnmú ìlàkù ṣíyú ti fún wọ́rùfà kùgún bá àti kẹ́tù sí imani tẹ́ẹ̀tọ́ mọ́ méjì mẹ́rin ìlàwọ́ ti gẹ́gẹ́ káàkiri na fa usman radiyallahu anhu kufira awariji shi asa idna usman yikaje kufira huwa rusulunjo wa ali radiyallahu anhu kufira ati aga awariji su ba to sayyidina ali wa musulunci bo wa kaza sadati ummati kafarahum mu'ariduhum bi sabadin aw bi akhar zai jali ya bana su ko zai je gwana ayi kafiri da sababi ni kusan nuna shi wa lukun birri na jalali ala muslimin tabbata islamu la ya juzu wala musulmi na musulunci wani tabbatarwa na wani kafiri wato lawan wasu musulunci wato ga wani rita ungwaya illa bi dalilin sharbi sai da dalilin shari'a yaqini ne yaqini ci bi gaskiya asala bi dukulihi fil iman ko مثل bimisi liyakini lalzi asula bi dukuli fi iman ke minango ne wa shahadu an la ilaha illallah wa shahadu an na muhammadan rasulullah ya ji musulmi wani ya ji da tsaro bai shahari ya ji na kere nan ke minan ya ji inda da wani zai ya ji da wuce kake da ya ce na su musulunci ya ke zaune da wuce kasuwa bàlẹ̀ ẹjú sálà ní bá jẹ́ ìdá láti wórè wọ́n lè rí àní bí ó yà pàlá àwọn òṣìṣúwó wọ́n dàgbà bá yóò jí lè láàá mú kẹ́ì ẹzọ tó mẹ́lá láàpá òṣìṣẹ́ àjírídá láàpá ṣírùkùlà àtìgọ́rù rẹ̀ láàpá yẹgá àmá ń gbọ́ yé ẹ̀mẹ́ta ní òṣòṣò láìjọ ìsáàjò láàtàbà ṣú ilẹ̀ ìgẹ̀gẹ̀ ọ̀rẹ́ pàtàkì owó wọ́n gbé ẹnu sígbó ǹgá àtàlẹ́ pàdẹ́gẹ̀ àwọn ilé ìgbẹ́lẹ̀ ìgbàlọ̀ bàbá náà jẹ káàkiri àṣà mùsùlùmí ọgbọ̀n símpú ẹyẹ wọn ọ̀gá àwárí jìta ọ̀gá kí á kà tún jí jú gbé pé yébí àmọ́ òjé lóòlé ìzàgẹ́ ìwágún láwòrò jí láàrín àti tó mọ́ ìlẹ́jù wà ní kàjí yẹn pátẹ́lẹ̀ fún bọ́ọ̀gẹ́ bí ayé òtún lápẹ̀rẹ́ ìwọ̀ ìwọ̀ sílẹ̀kù ìyàwó òtún tó láyé ojú في سورة براء سورة التوبة في ذكر من سب الله ورسوله إسيا يقول أنا قاعد يسوق بيتوتين تكونا قبل أنا قاعد يسوق بيتوتين تكونا فكاد كفر فكاد كفر بعد إيمانكم kar farsun ba da imanikun ya ji kafin su mai imani yabo wani aya ne ga gaggare ce da yi tsama bi aye ya kul abillahi wa yi wa rasulihi da tattaziruna la ta'tabiru kar farsun ba da imani Wacce da ayati al-ukhra aya wa rajulun fi dhikri munafiqin na tun na shi. wa kafarun ba da islamikin a ji kafirci su mai musulunci a nan ma ayata ne ko ruwan ma ayata ne aya yo. wace ayatun suratun al'imran ayatun suratun al'imran domin aizan tsarin mawa an zaujen jalla wa ala sai su lafina gan innan lalzi da kafaru ba da imani lillin da ya ji kafin jibu mai imani abunan sun mazdadun kumfuran a shafe ta ce kafin jonan wannan zalika ne da ya shagane nan ganin ba ta lawo fi an da rubuna cikin rubu auman aslama kusa da galo musulunci na zahiran ya bayan zahiri wani zubu kari ya ruji minan ki hukunci wani abu ya zahiri daga nan lakin amma da fata alu sunnati jama'a jama'ali masali ya zawabi kasiratu ma'luma alu sunnati a kaida ce da shi ko da dokoki shi na shekon fanye a ne zahiri daga erigbe da matakalin kafirci ko da kafirci zan yi erigbe da matakalin kafirci zo saka kafirci ci ko no ko amma layin kafiri yayi ko waga ikamatu hujja ce ko ba ku na mu'azzibina hatta da ba ka rasula na. ga da shi wa ruwa ci wa buwa Yanzu yudira kun bihi wa man balad ko wa je kuskuriya wa je yuya

ɗasa ne nga mẹ́lá pé mẹ́ǹkì àti wọn àwọn èyí ó dán káàkiri òdí àlẹ́ ṣíṣì ẹjí òdí là yá sí fútu pàtà tí wọ́n èlú owó jà gọ́ọ̀mẹ́tì àtẹ̀lẹ̀ àwọn àṣìṣẹ́ gọ́wẹ́ kó èmù ọmọdé yusufu kó èṣe èkó ẹgbẹ̀ǹkì lẹ́sìn màmá jìmọ̀ kó wà ní fẹ́sẹ̀ ẹgbẹ́ wà ní jẹ́kù wọ́n ti ẹjú ọbẹ̀ wọ̀gẹ̀ tí wọ́n wo nígbà wọ́n ṣe wọ́n ti gáàjù á sí ìmọ̀ bímọ wọ́n ti rẹ̀ èjì àyà fún èjì àyí fún èkó ní fún èyí kí yẹn ní wo ṣe rà lẹ́yìn bá wo láti ẹjọ́ bá tó ebo jibo kati ejiwa ati oluba gboji lo ti dawo egboje titi orí ààrẹ ti bàjẹ́ fún olóṣù wẹ́n tó kù ní mùsùlùmí kàánú jíjí náà kàánú ló bá gbé oṣù náà ní ìgbésẹ̀ náà náà tí òkú nílẹ̀ àgbẹ̀rẹ̀tì ní ìgbésẹ̀ mi ní àwọn àìjọ àjọ fún ìjà àwọn àìjọ ilẹ̀ ìgbọ́n àfárí kàánú kọ́ náà tí òkú nílẹ̀ àgbẹ̀rẹ̀tì bàbú yìí mùsùlùmí bàbú mẹ́sùn náà ejimọ̀dá ayọ̀ ekile kile kuma babu wa zo sun ji babu wa sunan kaje na yazo wuce a ta a ba ga fara yawa lójú tájá àti da káyíra ní àwọn àríjà ápùlù àdójé ìpínlẹ̀ a jẹ́ gẹ̀gẹ̀rẹ̀ iná tà éjì gẹ̀mí alúgbẹ́gbà fóòrùn ajé ajé ní oṣù rọ̀ pàlú òṣìṣẹ́ àpùlù ààrẹ wọ́n ni wọ́n àwọn tó tó ngwe ke ne ga la de so a jiri kwa ni ga de nore me go la de o me ya jinu ta ula yo unjo ko la la ulo ki baba na ula ulo to ma ndu ga ta gangali yu ya nga ka baba ka ba lu so uja da ji ma ke ko lu ga so gungu e. we we ga ga ya ɗajin na ci biya da yada ya ganyen na ruwa a wasu ce gani ne yi muji ba lo ciwa bi da abubuwan nan sojin yau ne gwayin nuru jen yi suna gan da zara sun ya zango Allah ya samu dashi summa ka ga zuzubin إن أهل السنة يفرقون ما بين الكلام على الفكر والقول أهل السنة يفرقون لأن يعني قرب ما بين الكلام على الفعل إيه إتيقظ إتيقظ والقول كويقظ والعمل كويقظ بأنه كفر كفر أقول يتوقع كذا الشمو كفر وقيام هذا الأمر والفعل بمكلف أن يخرج به من الدين أم لا وقيام هذا العمل اتنتلولو اتنتلولو دلوبا والفعل بمكلف بلا نتيجة نتاج بالي جالنا هل يخرج به من الدين أم لا نقول قابل وسنجو كان واصل نقول يوم دوك تتو كذا كاتو تشيو اتو كذا شركو نقول جانا فوق amma dole e zagi nan da zagi za zagi na ji ba na ko da ya kai kafe ci wuce ko wuce ro ko da ya kai shirka wuce ko wuce ro ngo ne da ke yi bukata yin kunci woro ngo e na ko e ngo a di consider shi a consider ma ne ko shi awul khawfi azawobi aga ga mo shi wuri da jin da wai hare man bakara shi na shi tun matsayin wuci ko matsayin yi ne wọ́n lórí adé ẹgbì gáàbù fúráàmù lọ àti ẹ̀gẹ́ bí jẹ máa fẹ̀rẹ̀ kúrù tó wà alájú ẹ̀gẹ́ bí jẹ máa fi ọ tí wọ́n lọ ní ọgbà òun ti jẹ máa fi rẹ̀ ń gẹ́ sọ́ọ̀bù máa gbá ní tu ogbó ọ̀dẹ̀ láṣẹ òṣèṣẹ́ bí òun ولذلك مبلغهم ولي ẹjìn lẹ́gẹ́ ìjẹba òjì èjì kàtí ló bá ní wà primary jùgbọ́n wà secondary jùgbọ́n tíṣà ó ṣì náà mọ́jẹ́ kí fọ́gájì bí ẹwú máa lọ́dà ẹ́ kàtó jà ẹjìn lẹ́ dáàdì wíṣẹ́ ìjọba ìrìnbá òṣìṣẹ́ alẹ́ tó kẹ́kẹ́ tẹ́ bàrà fọ́dá sódì sí ibẹ́sù ẹjìn lẹ́ dáàdì ọkùn bọ́ká ń lọ òun tíṣà ó ṣì náà òfé ìlú fọ́gájì

da wayi limin kawai larba usulun sunna sharuf na ji albarbahari ra'iya kafidan mafi sunna da wace kufiti arba'u na ji kuntar lata gurugun marani da ji ta taman jobe wasu jiya ji ɗauki na ogun da sulfu ji da sauransu amma wajen shi shi wajen wo tí ó bá kú ti ti da fiya fiya fiya yi wọ́n mẹ́jì kàfẹ́ sí fiya ní ọjọ́ ìfò ní ìbàdàn su kuma doga kwari kiyani to mun zama gake mayan na wone gudun mi ga shi ko ego tilani ya tiga kafin la. ba mi na sa ulu ba mu ne sai za da ka zo kun ayi e da ka gida a yole automatically gole wuce magajinu òtí ẹgbẹ́ fìdílẹ̀ lẹ́ńtí èjì ti ṣètò wà bá àdúrà bàbá wù ya dàní omi ẹgbẹ́ alẹ́ òtí ẹ̀là àbà ẹ̀wì lọ́sọ̀ fún gbé ẹ̀wù لأن المكلفة kar ya kulu jahilan bi ba'd al masail e bane wuce wanda nan lokacin da ana wuludi da ce masa ne wa kar ya kunu muta'awila wuce wata na tawili wuce wa kar ya kunu lam tablughu al hujja allati yasiru biha kal kamat al hujja wuce wata dalili la tubuna ga ta hujja yau ga yanda kafirci wani ga lawa sun ci wannan wa kar ya kunu ma'duran wa kar la ya kunu wuce wanda nan وجاوزري ونوصل من جاوزري من وعادي تعتاد لا يقامش شروط وانتفاع موانع وهذا نجم كاد يصير بيان على شروط جاري تبت وين جماعك تكثيرون كل رجية نادم ومن فعاد السنة عاد السنة وسط في هذا الباب ما بين الخوارج الذين يكثرون بالذنب alùpùpù ìjẹ́ tààtàṣọ tàkányẹ bá dínà tàkányẹ àwárí yóò ní ṣe wádà ìṣòwúsù ní ṣọ́lẹ̀ òṣèlú dínà àmẹ́gẹ́yẹ gẹ̀gẹ́ àwárí ṣe wádà ìṣòwúsù níbi ọgẹ́gẹ́ nílé ewádà ìṣòwúsù ní ṣọ́gẹ́ níbi òṣèlú ní lànẹ́jú hukun òdìgẹ́ ìrì máa àǹdẹ́là ní ṣọ́lẹ̀ kẹ̀lú ti yá dán náà ṣíwárí ke firka mai muni a ɗin hawa rijiyon a da gairi ma an zara ba kwa wari gaji a fere tafiri yanzu hangi ɗaya gode fasa ne hukun da gairi ma zan lawa tafiri na masu salafu ji da a aga ya gaggan wa mallami a kun mannana diga jiro umun egogo wale gan miangua anguwa wuce ba hukunci baba ne dai nugu ba nan wuce ba hukunci man ne je ji makanta isa kamanin wata ne ma su kuka ba wata ne ma su 6 zane 7 zane 6 ki rikin kilon shi lafi siya zane kwasarun shi zane manyan shi da sai yi gashi zanuwa ci mai zane gashi ne ba kawai makin wajen zane shugurci makin da za a wuri cin raga eh? a gano ba wale hukunci hukunci wani ce shi zana ne ya ga namuwa ya gagwa a shi yana hukunci da kwasu gada wani kawai lati fi da wani wani ga sokwa da sunan ni sokwa da gawo da sunan ka kama kun kunshi sokwa da wala ni to a e da ga shi ya ga zare ga ko tuna jirin da ya so mai lada shi lo ya maga ya so zugun ya yi sen ya ki ya so ji ni a ka wuzo na lada lo ni shi ungo ta do ma ja ji wa wa kuna. gaji uzura uzai difendi mu amma ya gaya ya so ya kuma e ya so ci imani na jaji girgirgi shi na yi ya ma'ai da na yi mana haba ila shi shi wata na di to to to ndoro

da murjiya na shirele gan ya e za imani da gaji tabbatarwa ya e za kara su musulunci a kire nan wa alu na jibai na hada wa hada a sai da tsakanin na jenne lórí alùsùn ìlànìká mùsùlùmí ní àti àtàkì mùsùlùmí fọ́nà ṣọ́ wọ́gájọ́ tún abẹ́ ìgbẹ́ta náà dalili a tabi'il an tana tarwale kufran kafirci bawa an da ciki karara nan inda ku min Allah ya kura da wani dalili daga ba su gobe ta shi wa bu yi ka su yi sokon yi ka su yi kashin wuri ya shi fagun ya kuna aja gaga inda man tabbata imanin wuri ya fi mu a alu suna jaja gaza na imanu ga ji tabbatarwa da yakini na la ya juzu an ya kuda milan imani in la ya kwanciyar ungwani na a daga zanen gasu daga imani a wuce musulmana sai da wuce wasu huru shuruti wanki fani kya sharaki ma na kyaya yana jima kauna sun gaji kiman na damu ga kafin ya gwani gwani kashi a ne za ji daidai na ya ba da sai ci in yayi bana mai ga ci bicina ya ba da sai ci kun fadan dunu biciciyen yiwu yoro da jayi ci yiwu ya rage ruwan yiwu sai cuce ba da yiwu don shi mataki a tila sakwa na sai cu kaji sai cu waba sai cu lagoruwa sai cu gada fiye bai da shi magaskiya tula ya rita ci hafa su da wani gaskiya ga zanen sai ci ya ikon tuba yi sai ci wudu ba a na bai anya jaya ba an yi shi a galuwa bai je zai zuwa na fi yi shono wani ilimin tungamba wajen layi taufiki wa amin afuwaru وأفعله وحفظ اليقين من الغير لأفعل بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر إن شاء الله تعالى يوصل يا شيخ بغنغني بكراتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته